Wannan ƙudurin doka yana ɗaya daga cikin dokoki da aka yi ta kai komo a kansu a majalisar dattawa, domin kuwa ta wuce shekaru ashirin ana fafatawa akan daidaita matakin babbar difloma ta makarantar kimiyya da fasaha wato HND da kuma takardar digiri wacce ɗaliban jami'o'i ke fitowa da ita. A wannan karan ɗan majalisar dattawa daga jihar Ondo ta tsakiya Ayo akin ya Lure shine ya ɗauki nauyin dokar a wannan majalisar dattawa ta tara kuma haƙa ta cimma ruwa kamar yadda shugaban kwamitin kula da fannin ilimi mai mai zurfi sanata ahmed babba kaita ya yi ƙarin haske muna so ne mu cike wannan gurbi ko kuma mu tabbatar da cewa yadda ake masu digiri adalci to masu haya national diploma kai har ma da ond za a yi musu irin wannan adalcin saboda ana samun bambanci na magana wurin ɗaukar aiki maganar ƙara girma maganar 'yan kuɗin da ake bada na haƙƙi na ma'aikata duk waɗannan abubuwan an samu bambance-bambance kansu. Duk da cewa wasu na ganin nuna wariya ga masu riƙe da babbar difloma ta hnd na barazanar lalata babbar manufar kasar na samun ci gaba a fannin kimiyya da fasaha shi yasa majalisar suka amince da dokar amma kwararre a fannin zamantakewan dan adam abubakar aliyu yana ganin matakin amincewa da dokar yana da kyau sai dai kuma akwai sauran rina a kaba wannan abu ya yi daidai abu ne wanda dama ya ya kamata a ce da dadewa an yi shi to amma ba a yi ba sai yi daga bayan nan wannan eh, kuduri ko kuma daidaitawa to a yanzu da 'yan majalisa suka zartar da wannan kuduri to wannan abu ya yi daidai amma inda matsalar take shine an yi shi a lokacin da bai dace ba domin a yanzu ina lokacin ya yi karanci wanda lokaci har za a zo a daidaita tsakanin su musamman magana mataki mataki na albashi ta ina za a daidaita abu ne mai wahala amma dai yin ya fi rashin yin to sai dai sanata Alin Dume wanda yi wa majalisar jinjina akan wannan mataki da ta dauka na amincewa da wannan dokar ya ce shi kan shi ya taba fadawa cikin bambanci da wariya da ake nuna wa masu masu babbar difloma amma cikin ikon Allah ya samu tsallakawa har ma da yin karatun digiri na biyu da na uku a ƙasar Amurka. A lokacin da na samu aiki na je kamfani kuma aka ce ba za a bani assistant manager ba sai dai a bani commercial officer don ina da HND. To Allah ya sa da ni zan fita daga wannan abu. shi ne aka zo aka yi mana interview usaid america tana tallafawa wa eh, nigeria a fannin ilimi shi yasa na yi karatu a masters dina a education accounting and computer science madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria